yawa musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa da waɗanda za su ganmu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai wannan shine ainihin wato kasa na biyu daga cikin jiran giyar karatutukan da muka yi ke da mantuwa yanzu da muke magana ranar asabar ce wadda ta daidai da uku ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2009 a asalin wannan lacca kamar yadda na faɗi lacca ce wadda ta shafi psychologist wato malaman ilmin nafsi malaman da suke bincike game da ɗabi'un ɗan adam mu da ke wa'azi ko karantarwa da ta shafi addinin musulunci wannan laccar kaɗai ta shafe mu ne saboda tana da alaka da wasu matsaloli na fikihu tana da alaƙa da kuma wasu matsaloli waɗanda suka shafi rayuwa ta zamantakewa ko harka da ilimi idan na ce fikihu ina nufin matsaloli sukan samu mutum a cikin addinin musulunci na wajen ibada da ya shafi mantuwa ya zo zai yi sallah a zahar raka'a hudu sai ya raka'a biyu ya zo zai yi sallah a zahar raka'a hudu sai ya yi raka'a biyar makamantan haka ayoyi ne na alkur'ani ko alkur'anin gaba ɗayan shi ne ya haddace sai ya manta shi hadisai ne na ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kamata ya kawo su don ya haddace su sai ya manta su waɗannan matsalolin su ne suka haɗa mu da wannan ainihin lacca, shi yasa muka fi ba da ƙarfi ga abin da ya shafe mu kuma ga abin da muke da cikakken ilimi a kai abin da bai shafe mu kai tsaye ba da kuma abin da bai da muhimmanci gare mu na daga abin da ya shafi wannan muhabara ko wannan matsala ba za mu ba da ƙarfi a kan shi ba misali idan jama'a ba su manta ba makon da ya wuce da muka tattauna game da shimfiɗar wannan lacca da kuma muka bayyana irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya a cikin ainihin halittar ɗan adam sannan muka fara tattauna matsaloli akan haɗarin da mantuwa take sabbaba wa ɗan adam to sai muka fara tattauna sabubban da ke jawo mantuwa a ƙarƙashin sabubban da ke jawo mantuwa sai muka ji cewa abu na farko shine wato rauni game da tsoron Allah na musulmi idan rauni ya shiga cikin ainihin wato takawa ta ɗan adam to abubuwa da dama za su biyo baya daga cikin abubuwan da za su biyo baya akwai ghafla ita wannan ghafla ɗin tana ɗaya daga cikin abubuwan da in ba ku manta ba na ce zan ba da ƙarfin magana a kansu ba dan komi ba saboda a cikin harka ta biyayya Allah da kuma harka ta ilimi to ita ghafla takan ainihin samu musulmi da yawa kuma takan ainihin samu mumini sai ta rugurguza su shi yasa na zo muku da wannan littafi a wannan mako kuma muka sa jama'a da dama suka samu suka kofin shi shine na ce zan gina mana wannan matsala da zan tattauna a kai dangane da abin da ya shafi gafla a menene bambancin gafala da mantuwa a makon da ya wuce mun fara ishara akan haka cewa mantuwa kamar yadda muka ce ta kasu kashe uku akwai wadda ake zargin dan adam a kanta ita ce wadda sakacin shi da ganganci ya ja mishi akwai kuma mantuwa wadda take faruwa ta ɗabi'ar dan adam sannan akwai mantuwa wadda take faruwa sakamakon sadma mutum ya sami matsala ta wata gaba daga cikin gabobin shi ko kanshi ya bugu ko kwakwalwa ko kuma wata jijiya ta bugu wata jijiya ta hau kan wata sun murɗe da juna ko wata ta danna wata a nan ashe sadda muke magana akan cewa mecece bambancin ghafla da mantuwa a nan muna magana wani nau'i ne na daga cikin nau'in mantuwa din ita ghafla ita ce sakaci game da bin Allah sakaci game da ambaton Allah sakaci game da tunanin Allah maɗaukakin sarki wannan sakacin yana biyo bayan ganganci ne to wannan irin nau'in gafla wannan gaflar da muka yi bayani akan haka ita ce muke maganar mu bambance ta tsakaninta da mantuwa to wani nau'i na daga mantuwa din ita ce mantuwar da ta faru da ganganci ba mantuwar da ta faru saboda ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya kaddara mishi a cikin ɗabi'ar ɗan adam akwai mantuwa a cikin ɗabi'ar ɗan adam ko kuma haɗari ya same shi mantuwar da ta faru saboda sakaci saboda mantuwa wato mantuwar da ta faru saboda sakaci saboda ganganci ita ce muke maganar mu bambance ta a nan da ghafla a gaskiya saboda Allah a wannan halin bambancin ghafla da kuma mantuwa irin wannan ta sakaci bambancin yana faruwa ne ɗan kiris wato rashin bin Allah da sakaci da dokar Allah shi ne yake haifar da irin wannan mantuwar da muke magana a ƙarƙashin wannan kenan ashe wannan ghaflar da muke magana ita ce take haifar da irin wannan muguwar mantuwa ta ganganci kamar yadda wannan mantuwa ta ganganci kuma ita take haifar da wannan irin zaflar da muke magana a ƙarƙashin haka kenan a cuɗanye suke da juna kaga na farko idan ka mai da kanka fasiki mazinaci ɗan luwaɗi maƙaryaci wannan ghafla ta same ka wato ganganci ya same ka har ka rabu da Allah wannan irin ɗabi'ar za ta shashantar da kai daga ayoyin da ka haddace na alkur'ani sai su watse hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka sani sai ka ainihin nemi su ka rasa duk wani abu na mutunci sai ka manta da shi sai ka iya durmusa kanka a ciki kamar yadda a yau da dama muke ganin wasu mutane waɗanda multazimai ne a da wato masu riko da addini ne a da mazansu da matansu amma sai suka saka sakaci game da wasu dokoki na Allah sai suke ganin su ba a bakin komai ba sai suke taka su saboda suna ganin su ba laifuffuka bane da suka kai suka komo suna nan suna taka waɗannan har sai suka zo suna taka manyan daga taka waɗannan manyan sai suka zo bakin su na iya furta wasu munanan kalmomi sai suka zo suna iya fito na fito da duk wata doka ta Allah maɗaukakin sarki to yanzu matakin farko da suka samu kansu shine ghafla mataki na biyu shine sai annisiyanu ya shigo to in kun fahimci wannan wato haƙiƙa ne ashe wannan ghaflar da muke magana da kuma irin wannan mantuwar da muke magana ba wai bambanci ne haƙiƙa ne da su ba sai dai ɗaya takan zama mataki ce zuwa ga ɗaya ɗaya kuma takan taimaka wanda ya samu kanshi a cikinta ta gangarar da shi zuwa ga ɗayar don haka nake ganin cewa yana da matuƙar muhimmanci jama'a in tsaya in kashe ko da laccoci biyu ne na wannan ainihin darasi akan mantuwa domin in yi magana akan ghafla din nan insha Allahu ta'ala domin za ku yi mamaki yayin da ni na ɗauki wannan ghafla na mai da ita cikin laccata a mantuwa asalin shi wannan littafin da ke hannuna ai ɗungurungun ɗin shi kuma lacca ce shi mawallafin ya gabatar da ita ashe wannan yake nuna maka ita wannan matsalar da kanta ta kai ta zama lacca mai zaman kanta ashe ta waye gari ta samu kanta a ƙarƙashin wata lacca to har wa yau ba za a raba ta da faɗaɗa da kuma ainihin tsawo ba don haka kar jama'a su ga mun tsawaita a'a tana da ainihin matuƙar muhimmanci a yau ina so in mana magana ne akan khatrul ghafla hadari na ainihin wato ghafla malamin da ya rubuta wannan littafi a Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani yake cewa awwalan tawaqqu'un fil halak na daga cikin hadari da ainihin gafala take jawo mutum to mutum ya ainihin zauna cikin shirin hallaka za ta iya afko mai kowane lokaci dukkan mutumin da ya samu kanshi a gafala game da addinin Allah gafala game da ambatan Allah gafala game da tunanin Allah gafala game da sai yadda Allah ya ce to wannan mutumi ya zauna cikin shiri da tsammanin mummunan sakamako na hallaka da zai biyo baya saurari ka ji abin da Allah ya buga mana misali da ya zo magana dangane da fir'auna da jama'ar shi Allah ya ce falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun yayin da muka yaye musu wannan azaba wadda muka afkan musu azaba kwarkwata da kudin cizo da musibu iri-iri da suka fado musu a cikin rayuwarsu kwaɗi ko ina suka gallabe su wannan azabar Allah ya ce sai muka yaye musu ita zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci wanda muka sa ido mu ga cewa mutanen nan in an yaye musu hallakar za su dawo su bi Allah koko za su koma zuwa ga ɓannarsu Allah yake iza hum yankusun sai ga su suna komawa zuwa ga waccan ainihin barna da suke yi Allah yake fantaqabna minhum sai muka yi musu kamu na intiqami kamu na intiqami shine kayi ai maka idan da kuskure suka yi azaba ta sauka gare su da suka dawo ga Allah sai aka ɗauke musu wannan azaba to amma da yake Allah masanin gari ne yace da ya tashi ɗauke musu azaba sai ɗauke musu ita ɗaukewa ta je kana yi ka ba ɗaukewa ta dindindin ba saboda a cikin ilimin Allah ya san za su dawo da ya ɗauke musu ita ya ga yaya zuwa lokaci kaza sai ko gashi suna dawowa to annan ne sai Allah ya ce sai musu kamu in kamu na ramuwa wato sun yi to bari a yi musu fa aghraqnahum fil yammi Allah ya ce sai muka dilmiyar da su a cikin ruwa bi annahum kazzabu bi ayatina domin sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun ainihin kasance ga gafalallu game da ayoyin Allah wannan aya tana nuna mana daga lokacin da ka zama ghafili to ka saurari hallakar Allah adawa hallaka ta same su bayan sun zama cikakkun gafalallu samudawa haka sannan wannan kuma dalili ne da ke tabbatar mana da ainihin wato fir'auna da jama'a shi ma sanda suka kai wannan hali sai Allah ya hallaka su Allah ya kiyaye saboda haka in ba ku manta ba a makon da ya wuce da muka fara laccan nan sai da ne wata ishara a baya na ce asalin wannan lacca akan mantuwa ta so ne sakamakon karatun littafin sarimul battar da muka yi a can baya a cikin karatun sarimul battar din sai da na ambaci dalilai ko halaye guda hudu da ke taimakawa aljani ya shigi dan adam daga cikin waɗannan halaye sai na ce alghaflatu shadida walinkibabu ala shahawa idan mutum ya samu kanshi a cikin cikakkiyar gafala a wannan lokaci duk sanda ya daidai da wani shaidani ya zo ya shige shi ya kasa shiga to zai iya shiga shi a wannan lokacin duk sanda ya daidai da an turo mishi wani makaro na asiri ko sammu asirin ya kasa kama shi ko ya kasa shiga shi to a daidai wannan lokacin asirin zai iya shiga shi me yasa saboda a lokacin ya zama ghafil daga lokacin da ka zama ghafil to kamar mutum ne da farko yana saye da taguwa sai ya cire wandan shi kun ga ba duka ne za su gane cewa yana tafi bai da wando ba amma za a samu kaɗan daga jama'a za su gane to muminin da ya fara saban Allah haka yake a wurin Allah mumini ne wato matsayin shi ya kai asma ya kai mafi girman matsayi a wurin Allah sai ya tunkari saban Allah sai zama kamar wando ne ya kwabe mishi dan haka rauni ya fara shigowa kenan yana nan yana tafiya yana nan yana tafiya sai watsar da takalman shi to yanzu kusan kowa ya ganshi yana tafiya ya san cewa wannan ba daidai yake ba amma har yanzu ba za a tabbatar da hauka a kan shi ba sai ga ya jefar da hular kan shi yana tafiya daga shi sai doguwar riga to daga lokacin da ya kwaɓe wannan taguwa da ke jikin shi ya zama tsirara tun daga ka har kafa babu komai a jikin shi kuma yana tafiya sak a cikin jama'a kamar mutumin da ke da cikakkun kaya a wannan lokacin ya zama tibirin mahaukaci a idan jama'a ko to haka muminin da ya fara sabon Allah don haka jama'a kowa ya koma ya ga wani nau'i ne na sabon Allah ya fara tinkara shi daga cikin nau'ukan sabon Allah da Anas dan Malik ya bada labari a cikin Sahihul Bukhari wanda ya ce ya samu mutane ba su ɗauke su a bakin komai ba ya ce shine mai haɗa sahu a sallah haɗa sahu a sallah ya zo madina daga kasar kufa ta iraq inda yake zaune bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama da aka idar da sallah sai ya tashi sai ya shiga ɗaki inda ya sauka sai ya fashe da kuka sai jama'a suka zo suka same shi lafiya ya ce babu abin da ya faru sai dai ba ku haɗa sahu irin yadda muke haɗawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ghafla ta fara samun ku kun fara rabuwa da Allah duk abin da kake ganin shi malamai sun zo a cikin wa'azi ko a fikihu ko a kitabul kaba'ir sun ce wannan ƙaramin zunubi ne sakamakon haka sai ka fara yin shi kana ganin ai an ce ƙarami ne to ghafla ta fara samun ka ka mu babu wani ƙaramin zunubi gaba ɗaya a wurin Allah amma kamar yadda na shayi mana bayani zunubi yana zama ƙarami ne in an haɗa shi kusa da babban shi in ba haka ba me yasa malamai a cikin kitabul kaba'ir za su kawo shirka su ce babban zunubi sai kuma su kawo riya a nan cikin kitabul kaba'ir ita kuma sai su ce mata karamin zunubi abin da suke nufi shine dukkan su manya manya ne amma an gwada wannan da wancan to sannan ne wancan yake zama babban wannan wannan ya zama karamin wancan ma'anar wannan magana shine kawo shirka a matsayin alkabira kawo riya a matsayin alkabira yana nuna maka dukkan su manyan zunubai ne amma me yasa aka bambance dan kai ka samu saukin fahimta ne kawai amma ba dan yana nuna cewa shirka haramun bace riya makaruhi ba wai shirka kafirci ba riya haramun ɗaya ba kanwa ɗaya bace dukkan zunubin su ɗaya sai dai me sai dai kasantuwa sun haɗu a wuri ɗaya to ake so a nuna maka munin waccan da barnar da wancan take dauke da shi tafi wannan in ba haka ba zina duk inda take zina ce amma mutumin da ya zina da uwar shi da wanda ya zina da matar makwabci da wanda ya je ya samu karuwa ya zina da ita duk zina ce amma sai ya zama zina da uwa ko da matar makwabci tafi zina da uwa cin amanar Allah ce sannan kuma cin amanar uba ce domin duk mutumin da ya zina da uwar shi ya ci amanar Allah akan gaɓoɓin da Allah ya bashi amana sannan ya ci amanar uban shi dan yayi zina da matar uban shi to sannan kuma a waiwayo a duba uwa ce gare shi ma'ana wannan farjin ne ya zulluko shi duniya sannan kuma har ya girman da ya zo ya zina da wannan farjin muni yayi muni ita ko matar makwabci zina da ita cin amana ne na makwabtaka domin makwabci na daga cikin mutanen da in baka samu aminci a kansu a rayuwarka ba to gaba ɗaya rayuwarka ba ta da natsuwa kana cikin gidan ko kana waje sai aka ce makwabcinka yi zina da matarka waɗannan su ne dalilan da ya sa zina da uwa ko zina da matar makwabci suka fi muni in ba haka ba da zina da uwa da zina da karuwa duk ce zina ce amma wacce ce fi nauyin muni zina da uwa ko da matar makwabci ba cewa ake kenan zina da uwa haramun ba ne zina da karuwa kuma makaruhi ne ba haka ake cewa ba ana cewa dukkansu haramun ne sai dai ɗaya haramcin ya fi ɗaya munin ɗaya ya fi ɗaya idan kun fahimci wannan jama'a shine abin da muke ƙoƙarin jama'a su gane ina faɗin wannan ne saboda wannan matsalan na daga cikin matakai na gafla da suke samun musulmi kuma na daga cikin matakai na gafla da na lura suna samun ahlus sunna ahlus sunna ne mai cikakken gemu da dukkan kula da abubuwan da suka kamata ya kula da su sai ya ɗan fara sakaci kiris saboda ya samu kanshi a halin yayi kuɗi ko an naɗa shi wani mukami na sarauta ko siyasa ko yana kusa da wasu mutane waɗanda ba su da irin wannan siffa ko irin wannan tunani nashi sai kaga ya fara sassautawa da ta'awilin cewa ai wannan matsalar malamai sun yi saɓani a kanta. ai wannan matsalar an samu rukhsa an samu sauki a kanta to ina son ku gane ba sabanin malamai ne ya kai shi ga yin wannan abun ba kuma ba sassaucin malamai ne ya kai shi ga yin wannan abun ba menene ya kai shi ga yin wannan abun shine matakai ne na ghafla ya fara samun shi ina son ku lura da kyau ahlus sunnan da zai kawo uzuri da cewa sabanin malamai ne ya kai shi ga yin haka shine ahlus sunnan da yake a halin da yake sai wata matsala ta bijiro, sai bincika sai ga malamai nan sun ce kaza nan sun ce kaza shi kuma ya ɗauki kaza to sai a ce wannan sabanin malamai ne ya kai shi ga ɗaukar wannan magana ko da ba ita ce ingantacciya ba amma wannan yana da wasu abokai ne waɗanda yake dukkansu mazinata ne kuma kullum yana cikin su sai ta kai zai iya zama akan tebur guda da shi da wata mazinaciya mai dangalallen siket mai kaza mai kaza suna hira saboda mai saboda ta zo tana jira ko tana neman ɗaya daga cikin abokan shi wannan zaman da ya samu kanshi a ciki har ya sassauce har yake hira da ita in ya kawo hujjar cewa ai ba wurin shi ta zo ba ai maganar da suke ai ma nasiha yake mata ai kaza ma kaza to wannan matakai ne na gafla suka same shi mataki ne na gafla ba za ka gane haka ba sai in ka ba shi shekara guda daga wannan lokacin za ka ga ya durmusu a cikin wani abin da ya fi wannan muni idan aka tafi aka tafin ba Allah ne ya tsare shi ba sai ka ji shi ma yana da tashi budurwar don haka ku kiyaye jama'a ita gafla ba rana ɗaya take samun mutum ba kamar yadda ka ji ayan nan take nuna mana mutanen fir'auna ne matakin sabon Allah da suka ɗauka na farko ba su kai matsayin gafiluna ba don haka Allah bai hallaka su ba sai musu me sai sako musu kwaɗo da kwarkwata da musibu haka na rayuwa sai suka dame su wannan shine Allah ya musu jaza'an wifaqa mugun aikin da suka yi a wannan lokacin bai kai na a kashe su ba ya kai na a yi musu azaba da kwarkwata da waɗannan abubuwan don haka Allah ya saukar musu da ya ga sun dawo gare shi fa sai ya ce to bari ya dan sassaita sai ya ɗage musu da ya ɗage musu sai suka sake komawa wancan sabon Allah to yanzu Allah ya nuna wa duniya don dama shi ya sani ya nuna wa duniya to waɗannan sun kai matsayin ghafilai to duk mutumin da ya kai matsayin ghafil to wannan mutumin ya cancanta ainihin halaka Allah ta haukan shi don haka jama'a ku ji wannan da kyau hujja da muke zuwa wurin wa'azi ko karatuttuka mu ce malamai sun yi sabani don haka mun ɗauki fatawa kaza ko da ita ce mai sauƙi wannan irin abin ya sha bamban da mutumin da zaka gan shi mai riko da addini ne sai ya samu kanshi a wani hali shi ma sai zo ya ce maka ai yanzu yana cin sauƙin malamai ne nashi irin biyayyar ga sauƙin malamai ba shine irin na ustazai da ke zaune a masallaci ba nashi gafala ce ta fara samun shi jama'a kun fahimce ni da kyau to Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan kenan abu na biyu saniyan malam ya ce man usiba bil ghaflatil kamila hutima ala qalbihi wanda duk aka jarabce shi da cikakkiyar gafala to sai Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyar shi ba zai fahimci gaskiya ba ba kuma zai fahimci munin ƙarya ba ba zai fahimci sunna ba ba kuma zai fahimci munin bid'a ba ba zai gane adalci ba ba zai fahimce shi ba sannan kuma ba zai fahimci munin zalunci ba don haka sai ka same shi mumini ne amma an jarabce shi da ghafla salihi ne an jarabce shi da ghafla mutum ne wanda ke da riko da sunna aka jarabce shi da ghafla to a yanzu sai ka ga kwarjini da girman sunna ya kau daga zuciyar shi sannan muni da haɗari da sharrin bid'a ya kau daga zuciyar shi irin wannan mutumin an jarabce shi da ghafla wadda ghafla ta ja aka rufe zuciyar shi rufe wadda alheri baya shigarta sannan kuma zuciyar ba ta bari ido ya ga ainihin hadarin halin da ya shiga ciki a ƙarƙashin wannan sai waye gari ya fi dabba lalacewa da bata Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi hakika mun shuka wutar jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane wato jahannama mun yi mata tattalin aljanu da mutane masu yawa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwan da ba sa ganin gaskiya da su walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwan da ba sa ji da su ula'ika kal an'am Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke bal hum abal sun mafi dabbobi bata ula'ika humul ghafilun Allah ya ce waɗannan su ne gafalallu su ne gafilai ina son ku dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ya biya rarraba hanyoyin da saƙon shirya yake kai wa ɗan adam Allah ya nuna na waɗannan duk sun toshe na farko dai zuciya da ita ake fahimta to Allah madaukakin sarki yace suna da zuciya amma ba sa fahimta da ita sannan ana ganin gaskiya da ido su kuma idan su baya ganin gaskiya sannan ana jin gaskiya da kunne kunnuwansu ba sa ainihin sauraron gaskiya Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke na'am ka ɗauki misalin dabba dabbar kuma ka ɗauki wadda Allah maɗaukakin sarki ya misali kwatankwacin wannan da ita ita ce jaki ka dubi jaki da kyau da za a yanka jaki a ɗauko maka zuciyar shi za ga yana da faskekiyar zuciya amma jaki balidi ne ina ma'anar balidi baya fahimta duk ran da ka sake shi ya tafi kiwo to ya rage maka in kana da sauran bukata akan shi ka je ka dawo da shi da magariba in ba haka ba kuma ka bar shi ba zai dawo ba la yafqahuna biha in zaka shekara talatin kana kai shi da safe ka dawo da shi to jibi ba zai yi kara cewa tunda baka dawo da shi ba bari ya dawo balidi ne zuciyar shi baya da fahimta sannan idanuwa ba sa ganin gaskiya idanuwan jaki ba za su ga hanya ba dukkan kusuroyi da ke taimakawa dan adam da ake kiransu landmarks wanda zaka ga gidan alhaji wani kwana kaza ta taimake ka ko kai bako ne in ka je wuri ka dawo jaki baya lura da su sadda ake kai shi balle ya dawo ta hanyar lura da waɗannan sannan me yadda za ka yi mishi nasiha ka ce to in har ka ga cewa almuru ta yi kai marmaza ka dawo gida mai yiwa na tafi wata harkar la yasma'u biha ka dubi kunnan jaki ya kai naka kashi nawa kashi hudu ko biyar amma baya ji to dukkan mutumin da ya kai wannan matsayin sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki matakin farko na kwatance sai ya ce kamar dabba yake na'am kamar dabba yake amma sai Allah ya dawo sai yake nuna maka kuma amma dubi asalin shi menene shi mutum ne laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim to wanda aka halicce shi da kyawun halitta da kyawun tsari sannan Allah maɗaukakin sarki ya zuba mishi fikra da tunani da nazari wanda jaki bai da su amma kuma sai zama kwakwalwar shi da tunanin shi da kunnan shi da komai ya zama irin na jaki sai Allah ya ce bal hum abal waɗannan irin mutanen sun fi dabba bata sai ya ce ula'ika humul ghafiluna waɗannan su ne gafalallu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dubi ka gani idan baka samu sallah akan lokacin ta baya kake ji a jikinka ina so in taimaka mana da wasu hanyoyi ne da zaka sa da za su sa ka fara gane shin kai gafili ne ko kuwa gafala ta fara ka. kuɗi ne kaje zaka cire a banki sai ka ce karfe hudu banki suke rufewa kuma ba ka da wata hanya ba ATM ba ba wata hanya da zaka cire waɗannan kuɗi sai in ka je kafin karfe hudu kana zuwa sai ka ce karfe hudu da minti biyar dan haka duk muhimmancin abin da baka yi da kuɗin sai dai gobe ya baka ji a jikinka zaka ji wa jikinka asara ko to idan wanda zaka sai kaya a hannun shi ya ce maka idan kuɗin suka wuce karfe biyar ya fasa siyar maka yaya zaka yi zaka tafi ranto kuɗi zuwa gobe ko zaka yi tunanin daga wani kaya naka ka karyar da shi ko saboda me saboda wannan asara kada ta same ka to ina son ka kaddara idan baka samu sallah akan lokacinta ba ko baka samu sallah a cikin jama'a ba yaya kake jin asara a ranka kana jin ba komai idan har in kai asarar sallah a jama'a kana jin ba komai to gafala ta fara samun ka kowa ya auna haka jama'a sallah a zahar ce ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ko wace ce sai baka same ta a jama'a ba al-imam Muhammad al-Zahali daga cikin malaman hadisi ne na kasar Baghdad imam al-Bukhari yayi karatu a wurin shi sallah ce ta la'asar ta kubuce mishi a lokacin imam al-Bukhari ya zo yana matsayin ɗalibin shi Bukhari kowa san ba dan Baghdad bane da ya samu labari sai ya zo ya yi mishi jaje bayan kwana uku sannan aka gane hankalin malamin nan kullum cikin kwana uku nan a rikice yake sai bayan kwana uku sai ya miƙe cikin ɗalibai ya ce yanzu mutanen bagadad idan da ɗana ya rasu za ku yi min jaje da ta'aziyya ko ba za ku yi ba suka ce za su idan aka ce gidana ya kone za ku yi min jaje ko ba za ku yi min jaje ba suka ce za ni ya ce to na yi asarar da tafi wannan amma ba wanda ya mini jaje sai Muhammadu bin Ismail sai ana mamaki yau ai ba a da labarin ma wannan asarar da yayi sai ce ya taho zai yi sallah bai same ta akan lokaci ba to sai ya kokarin ta wancan mai banki sai ya ringa tunanin ya zai ta darukin sallan nan yaya zai ta darukin ya zai riske ta sai da ya kewaye masallatan yankin anguwarsu gaba ɗaya ko zai samu sallah a wani masallaci sai bai samu ba da haka ta gagarafa, fa aka ce da ya zo sai sallar la'asar so ashirin da bakwai <laughs> yin sallar so ashirin da bakwai ko zai riskar mishi wancan ladan da ya asara ko kaɗan ba zai yi ba malamai ma sun ididdige wannan yana daga cikin kuskure da ya faru a cikin rayuwar shi amma me ya faru ya kiɗime ne ya rude ne game da wannan asarar da ta same shi kadai dalilin da yasa na kawo muku kissar kenan yanzu idan kai asarar sallar la'asar irin wannan kidimewa tana samun ka to ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya asarar sallar la'asar don mai rasa iyalan shi ma'ana ka samu sallar la'asar daidai a kan lokaci amma ka koma ka samu gidanka da matanka da 'ya'yanka da dukiyarka duk sun kone wannan asarar mai sauki ce a bisa sallar la'asar ta kubuce maka man fatatu salatul asri ka fa ka annama wa taraka wutira ahlu wanda sallar la'asar ta kubuce mishi kamar yayi asarar iyalan shi to ina son kar mu yaudari kanmu jama'a dukkaninmu da duk wanda zai saurare ni ka ɗauki wannan a matsayin misali to sai kai kiyasin sauran ibadoji gaba ɗaya duk wani alherin ka ji ya kubuce maka yaya kake ji a jikinka zaka ga mutumin da yake da miliyan ɗari in ya taso ta kwangila ta miliyan biyu sai ta hana shi bacci amma fa yana da miliyan ɗari a ajiye amma ga wata kwangila da riban miliyan biyu zai ci sai ta hana shi sukuni ina ma'anar haka mutumin da ya shekara sittin yana sallah kamata ya ran da ya asara sallah kwaya ɗaya a cikin jama'a da tayar mishi da hankali amma yau na daga cikin khida'a ko alkhud'a da ke samun masu riko da addini shine sai ga aini mahaddacin alqur'ani ne aini ustazu ne aini malami ne dan kaza ya same ni wannan ba komai bane wannan ba yana faɗe da bakin shi bane lisanu haluhu huwa alladhi yaqulu zalika halin da yake nunawa shi shine baya damuwa akan komai to don haka jama'a kowa ya je kokan shi wannan kwatancan na ɗaya kenan na biyu da za ka samu kanka a wani hali na sabon Allah ko yaya ne ya kake jin kanka kaddara misalin da na yi ɗalibi ne yanzu a cikin lecture theater hall ko a cikin classroom ko makamantan haka yana zaune sai wata zundume mai budurwa sai ta zo sai ta wuce tsakanin teburi da kujerar da yake zaune sai ta gogi ta gare shi ba tare da ya lura ba amma da ya daga kai ya ga halin da ya samu kanshi ya yaji kanshi murnaye a zuci amma da ka yana gyadawa yana nuna kai to ku tuno mu da muka yi akan gulma da aka ce da a ce za a sako gulman wani sai da bakinka ka ce jama'a mu fi ba ma son gulma anan ku ji tsoron Allah bakinka ke faɗin haka amma zuciyarka na jin daɗin gulmar yace kai munafiki ne mun karanto wannan a cikin littafin al'azkar yau sadda ta goge ka a jika sai kana pretending ma mutane kana nuna ma mutane cewa kayi nadama wannan abin amma kuma jikinka ya ji daɗin wannan abin da ya faru nan ma ka zama munafiki yanzu ka ga kai baka maganan nadama da kare zuci da kare jiki akan abin da kai bakinka ne yake nuna wa jama'a riya da ƙarya cewa baka ji daɗin abin da ta yi maka ba amma haƙiƙanin al'amari fa ashe ka ji daɗin jiki da ta shafa maka to duk wani nau'i na sabon Allah ina son ku san yana da matakai to duk wani mataki da ya same ka na farko daga cikinsu to ya kamata ka nuna damuwarka da kuma asararka a kai wannan zai fa'idantar da cewa gafala ba ta fara samun ka ba Allah ya raba mu da gafla na uku al-ghaflatu qarinatu takzibi bi ayatillahi ta'ala gafala tana kusanci da ƙaryata ayoyin Allah maɗaukacin sarki Allah ya ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq Allah ya ce ayoyina zan karkatar da su daga waɗanda suke girman kai bai dace ku su girman kai a duniyan nan ba amma suke ainihin girman kai suke ainihin wato watsi da gaskiya Allah ya ce to zan kawar da ayoyina daga gare su ba za su fahimci ayoyina ba me zai faru wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha duk wata aya da za su gani ba za su yarda da ita ba wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila idan suka ga hanyar gaskiya ba za su ɗauke ta ita ce hanyar da za ta kai su ga shirya ba wa in yaraw sabilal ghay idan suka ga hanyar bata karkatacciya hanya yattakhidhuhu sabila ita za su mayar hanya zalika bi annahum kazzabu bi ayatina Allah ya ce yayi musu haka ne ba dan ya zalunce su ba sai dan su da kansu suka karyata ayoyin Allah wa kanu anha ghafilin suka ainihin gafala game da ayoyin Allah a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa dalilin da ya sa suka ƙaryata ayoyin Allah abin da ya kai su ga gafla shine ainihin wato rashin imaninsu da ayoyin Allah ɗin Allah kiyaye wannan yake nuna mana idan ka samu kanka a cikin gafla za ka yi ƙaryata ayoyin Allah to duk wanda zai iya karyata ayoyin Allah kuma zai iya wa Allah ƙarya kenan duk wanda zai iya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya wa manzon Allah ƙarya lazimin wannan shine abin da muka ga yake faruwa a yanzu idan gafala ta samu wani daga cikin muminai yayi ridda sai ka ji ya koma yana ƙarya idan gafala ta samu wani ahalin sunna ya zama dan bid'a sai ga ya koma yana ƙarya sannan ya koma yana ƙaryata ayoyin Allah dan haka aka samu ahlus sunna na farko irin su al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ko da ƙarya halal ce ba zai ba aka ce me yasa yace saboda Allah ya gwama ta da kafirci ya ce inna ma yaftaril kadhiba na la yu'minuna billah masu iya kirkirar ƙarya su ne waɗanda ba su yarda da Allah ba wannan me yake nuna mana lazimin ƙarya rashin imani to lazimin kafirci kuma fa ƙarya dukkan mutumin da ya ƙaryata Allah mai sauƙi ne ya ƙaryata kowa to dukkan mutumin da yawa Allah ƙarya mai sauƙi ne wa kowa ƙarya to me ke haifar da wannan shine al-ghafla Allah ya kyauta rabi'an na hudu li'izami khatar al-ghafla naha Allahu anha rasulahu sallallahu alaihi wasallama saboda muni na hadarin ƙarya a muni na hadarin gafala Allah ya hana annabin shi gafala. Allah ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al Allah ya ce ka rinka ambatan ubangijinka ka rinka tuna ubangijinka a cikin zuciyarka sannan ka rinka yin haka tabarru'an kana mai kankan da kai ga Allah wa khifatan sannan kana sakayawa wa dunal jahari min alqawli karkarin ka bayyanawa wajen wannan zikir din wannan yana daga cikin laduban zikiri na farko zikirin nan da bakinka yake faɗi shin zuciyarka tana tuno abin da bakinka ke faɗi subhanallah da kace walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bakinka ya faɗi matukar bai shiga zuciya ba gaɓoɓinka ba za su lankwasu zuwa ga girmama Allah ba ka duba ka gani sanda yaron mai gidawa ne yake buɗe baki yake cewa mai gidan ranka ya daɗe kalmar ranka ya daɗe ɗin bakin yake faɗi idan zuciyar ci bata ƙudurci girmama wannan da yake cewa ranka ya daɗe ba gaɓoɓin ba za su bayyana ya girmama ranka kai daɗe babban ran kai daɗe ya ji daɗin wannan ran kai daɗin da aka ce mishi me wannan magana take nufi idan kana zikiri da baki amma zuciyarka bata kai ga ɗauka ba gaɓoɓinka ba za su yi responding ba ba za su amsa ba ku dubi abin da ayan nan take cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarrua idan zaka ambaci ubangijinka ka ambace shi a zuci sannan sai a samu tabarru'i kankan da kai wannan kankan da kai zai faru ne a ina a jikin gaɓoɓinka saboda me saboda zuciyar ta ɗauka sannan sai ce wa khifatan sannan ka sakaya ka yi a ɓoye kar ma ka sani kar ka sake wani ya san kana ambatan ubangiji kar ka sake wannan tabarru'i ɗin ya bayyana a jikin gaɓoɓinka ga wani domin Allah kakewa sannan sai ke cewa wa jihar jahari min ita maganganun baya din ne ya sake maimaita su amma sai ya fito da su karara yace ba tare da bayyana abin da kake faɗi na zikirin ba Allahu akbar a nan garin malam Yahuza ɗan ɗarikar Tijjaniya ya rayu ya rubuta littafi daga cikin abubuwan da yake faɗi na ladubban zikiri sai ce yana daga cikin bid'a ta zikiri ita ce yin zikiri a bayyane malam yahuza ya rubuta wannan yin zikiri a bayyane yana daga cikin bid'a a cikin zikiri amma abin takaici a wannan lokaci na iya tuna lokacin da ya rubuta wannan littafi littafin ya bayyana sai wani malami a kaduna ya zo garin na yana wa'azi nake cewa to abin mamaki yanzu gashi masu bin tijjaniya har lasifika suke sawa suna yin zikiri a yayin da kai kadai din ma ba a yadda ya bayyana ba wannan a tijjaniyan can kenan to balle kuma ka sa lasifika to yayin da kuma yanzu abin ya koma zikiri ya zama mai ya zama tsogalan fada za ka zo wucewa gaban wani ko gaban gidan wani ko gaban masallacin suwa ne sai a ce a yi zikiri da ƙarfi don su ji ina ma'anar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa fi nafsika tadarru'a sannan ina da Allah yake cewa wa khifatan sannan ina wa dunal jahri min alqawli sai Allah yake cewa bil ghuduwi wal asal safiya da yammaci wala takun min al ghafilin kada karka zama daga cikin gafalallu gafalallu su ne waɗanda suka manta da Allah don haka sai Allah ya sa suka manta da kansu Allah ya hana musu dukkan wasu alherai na duniya da lahira don haka taɓewa da asara gaba ɗaya ta kai gare su na'am me ake nufi da waɗannan azkaru na gudu wal asal azkaru na safe da yamma karanta littafin hisnul muslim da littafin al-azkar na imamin nawawi da makamantansu zaka ga zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda annabi yakan yi su da safe yakan kuma yi su da ainihin yamma waɗannan su ne zikirorin da ake cewa karka gafala da yin su sannan karka gafala da yin zikiri da zuci da ayan nan take cewa ita kuma zuciyarka ya zama da safe tana tare da Allah da yamma tana tare da Allah mecece safiya daga fitowa alfijir zuwa faɗuwar rana ya zama gaba ɗaya duk wannan tazarar zuciyarka tana tare da Allah sannan tun daga sadda rana ta faɗi zuciyarka ta zama tana tare da Allah har sadda alfijir zai bullo ka gaya mini wani lokaci ne guda ɗaya za a same ka kenan ka gafala ba za a same ka a cikin gafala ba wannan shine abin da ake magana amma ga carbin zikiri a hannunka kana ɗura wani ashar ka zama me ka zama ghafil ashe wannan carbin ba shi bane a carbi ne a hannunka zikirin kake yi amma mace ta zo ta wuce ka sa ido kana kallon ta amma fasar da kake kallon nata bakin naka yana mimi da kalmomin zikirin in ma kana yin su hannun kuma yana kadawa ka zama me ka zama ghafil dan haka ku gane ya ku jama'a addinin musulunci ba mazahir bane ba abubuwan da suka bayyana bane addinin musulunci Allah madaukakin sarki yana hukunta ka da menene ya same ka a zuciya innama abin da ke faruwa a waje galibi yakan bayyana abin da yake faruwa ne a cikin zuciya misalin mahaukaci idan ka ga mahaukaci ya haukace amma sai kaga kullum aikin shi kenan ya ɗauki biro yana ta rubuce-rubuce to a san da yake da hauka to a lokacin da yake da lafiya to yana shagaltuwa da harkar rubuce-rubuce ne abinda wannan magana take nufi shine labarin zuciya a tambayi fuska idan malamin makaranta ko mai yawan karatu ya haukace to hatta wannan irin ɗabi'un nashi na karatu da karantarwa sai sun rinka bayyana a lokacin haukan idan karuwa ta haukace sai ka idan haka muke shiga cikin ɗabi'un ɗan adam muke tafi ga misalai masu yawa abinda wannan magana take nufi idan zikiri yayi tasiri a zuciyarka to me ake nufi da zikiri yayi tasiri a zuciyarka shine in ya zama Allah ya mamaye zuciyarka to gaɓoɓinka za su bayyana masu bin Allah idan ya zama Allah bai mamaye zuciyarka ba gaɓoɓinka za su zama suna da gazawa wajen bin Allah haka sai kowa ya tsaya ya auna waɗannan siffofin akan shi khamisan na biyar al sifatun min sifati ahlin nari ita wannan siffa ce daga cikin siffar yan wuta Allah yace ce innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda basa fatan haɗuwa da mu inji Allah wa radu bil hayati dunya suka yarda da cewa duniya ta yi musu daidai wa tuma'annu biha sun natsu da duniya wallazina hum an ayatina ghafilun waɗannan mutanen su ne waɗanda suke gafala game da ayoyinmu ula'ika humun naru bima kanu yaksibun makomar waɗannan mutanen ita ce wuta saboda ɗanyen aikin da suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sadisan na shida alhazaru min alghafla nasoshi na shari'a sun yi kwaɓa game da ainihin ghafla domin da yawa daga cikin mutane suna afkawa cikin ghafla menene gaskiyar wannan maganar Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna kasiran minan nasi ghafilun lallai na an ayatina wa inna kasiran minan nasi an ayatina ghafilun lallai da yawa daga cikin mutane game da ayoyinmu to gafalallu ne wato abin da nake jin tsoro game da wannan ayar da a ce ayan nan tana magana akan kafirai ne kadai wallahi da abin ya zama da sauki amma ayat tana magana ne akan nasu umuman kafirai Gafala ta same su al-ghaflatu tamma muminai gafala tana samun su da gwargwadon raunin imaninsu gafala tana nisanta su da gwargwadon karfin imaninsu don haka ya rage imaninka ya kai ma har kana da sassaucin da za ka samu kanka a wani hali wanda mace za ta miƙo maka hannu kai hannu da ita ba za a ce ka zama kafiri ba ba kuma za a ce ghafla ta mamaye ka ba amma wannan halin da ka shiga ciki yana nuna cewa da yawa daga ƙarfin imaninka ya tafi duk mutumin da zai miƙa wa mace hannu ta miƙo mishi su gaisa to babu shakka yana da rauni mai yawa a cikin imanin shi sannan ghafla ta same shi sannan wannan matakin zai kai shi ga mataki na zina al-kubra babbar zina domin wannan hannu da hannun da suka mecece zina ce da nassin hadisi sahihi wanda al-imam Abu Dawud da Tabarani suka ruwaito manzo Allah ya ce ido yana zina baki yana zina hannu na zina gabar kafa tana zina ya rage azzakari ya gaskata zinar babba ko kuma ainihin ya karyata ta kenan waɗannan hannu zina shi ita ce me. albabash ya taba ya kama ya rike sanda ka je taɗi da budurwarka ka ɗauki hannunka ka rungumo nonanta na'am mai hannunka yayi zina yayi shine albabash sadda ka ta taka ta tafi idda za ka yi zina mai ka take yi ƙarfarka tana ainihin yin zina ya rage sadda ka je din nan ka ɗauki azzakarinka ka saka cikin farji to shi ne kai zinar da take da haddi amma waccan zina ce tamaman ba wai makaruhi ba ce ba khilaful aula ba yadda ake rubuta haramci game da zina haka za a rubuta haramcin zina ga duk wanda ya sa hannun shi ya taɓa nuna matar da ba ta shi ba to yanzu wanda zai iya yin haka mecece ta same shi mataki ne na ghafla ya same shi idan ghafla ta gama lullube shi shikenan zai zama kafiri ne ai ai wanda ghafla ta same shi gaba daya zai bar addini ne gaba daya amma wanda yake tsimbire nan ya bi Allah nan ya saba ma Allah da farko sai an gana ƙasa a cikin saban a cikin ainihin biyayyar Allah saboda duk wani fasikanci yana rage kwarjini da ƙarfin wata ibada a wurin Allah ya kamata ku gane duk wata bid'a da kake bi to tana jawo maka cikas wajen wata sunna da kake ka gwada da kyau ka gani daga cikin salaf ba na manta ba a ba ko wani cikin su yake cewa babu wata bid'a da mutane za su lazimta wa kansu sai ta ja an naƙasa musu wata sunna wadda take cikinsu so da haka ku kiyaye jama'a duk wani batanci da ake wa masu kula da addini ana cewa sun cika tsaurin ra'ayin addini ba su da sassauci ya zai ce ba zai yi hannu da ita ba ai mun ɗauki directorship mun bashi tunda muka bashi director ai sai ita ma director ce daga wata ma'aikata ya zai yi kaza irin waɗannan to wani in aka yawaita mishi irin wannan maganar sai sassauci to sassaucin nan da zai yi gafla ce ta fara samun shi ana nan wata ran sai kaga za su iya zama tebur guda da irin waɗannan yan mata su ci abinci wana nan sai ga wata ran yana da guda ɗaya to matakai ne na gafla suke samun shi suna nan suna samun shi suna nan suna samun shi wata ran sai ga ya fara kyamar irin ku kuma shi din ne fa zai zo fara kyamar irin ku har ku fara cewa wani da ba tare muke da kai akan kaza ba sai ce a kai ya gane irin wannan rayuwar gaskiya kai ina ina kaza kaza kaza shikenan to ana nan ana nan wata ran sai ka ji a ce ya hada kwana biyu bai yi sallah ba ya hada kwana kaza bai abu sai ka ji matar shi ta fara kawo kuka a wurin malaman islamiyya ta malam ina hukuncin da mutumin da kana zaune da shi komai yana yi maka sai dai baya yin sallah sai ku fara tunanin tambayar nan akan wa take yi akan mijinta ne wanda yake multazimi da addini amma a hankali a hankali in kuna son ganin littafin da ya cikakken bayani dangane da rafla din nan da nake magana keke da keke ku samu littattafai guda biyu littafin farko shine talbisu iblis na malam abdurrahman ibn al-jawzi littafi na biyu shine ighafatul lahfan min masayidi shaitan littafin farko ibn al-jawzi ne ya rubuta shi kamar shekara 860 da wani abu wannan littafin yana bayyana irin yadda shaidan yake bi ya jefa wa kowa ghafla a cikin abin da yake na ibada sai wanda Allah ya tsare me amfanin karanta wannan littafin ko ba wa'azi za ka yi ba shine ka ga ina ka fada ta ina ne kai irin ka shaidan yake jehowa domin Allah ya fara da manyan malamai ne waɗanda suka fi kowa tsoron Allah to akwai irin yadda shaidan yake biyo musu in buga muku a babin misali yace wani ne malami ne mai da'awa mai wa'azi mai ilimi mai tsoron Allah da shaidan ya so ya kama shi ya rasa yadda zai kama shi a yayin da mutanen gari suka zo suka kafa gunki suna ibada suna tsafi a wurin malamin ya zo ya fara musu wa'azi har ya fara gargadinsu da cewa in ba su ji wa'azin shi ba zai ɗauko gatari ya zo ya sara gunkin zai wargaza su sai ɗan ya ga cewa al'amarin shi zai lalace idan gunkin nan aka tarwatsa shi sai biyo wa malamin ta ya biyo mishi sai zo ya same shi da me da alkawarin cewa da a ce zai haƙura da waccan manufar tashi da kullun ya tashi bacci ya shiga ban ɗaki to zai gama kudan kuɗi a ajiye sai malamin ya ɗauka wannan magana banza ce wannan ma ƙarya ne ina ma haka zai yiwu da gari ya waye sai ce bari ya gwada bari ya gwada kaga da ya gwada ku sai je ya samu kuɗi sai ya ɗauka aha da ya ɗauka sai ga waɗannan kuɗi sun toshe mishi buƙatu masu ɗimbin yawa wannan rana ɗaya kenan to ina a ce kullum zai samu haka kashe gari ma sai gari ya waye sai ya sake zuwa sai ya samu waɗannan kuɗi rana ta biyu rana ta uku sai ya koma sai bai samu waɗannan kuɗi ba sai ya ɗauko gatarin shi sai tawo a da ɗan ta shi yayi yana roƙon shi ya nemi shi alkawari da zai samu waɗancan kuɗi in ya haƙura a yanzu ko sai ɗan shi ya koma gefe guda ya ce je ka gani Allah ba zai baka iko ba kuma sai Allah ya ɗora ni akan ka yana zuwa ya tinkari gunkin sai shaiɗan ya saka mishi sara ya buge shi ya saka mishi farfadiya nan ƙarshen rayu shi ya ƙare menene mahallin shahid talauci da kai ustazu kake fama da shi shedan zai iya bullo maka wani talaucin dan haka imamu ahmad ibn hanbali a nan muke tarihin shi wata rana nake faɗi cewa tunda kake baka taba jin an ce imamun fil faqari ba amma imamu ahmad imamun fil faqari ta karanta tarihu bagdad ta karanta sirru alamin nubala aka ce imamu ahmad limami ne a abubuwa goma limami ne a hadisi limami ne a fiqh limami ne a zuhudu limami ne a kaza sai kuma aka ce wa huwa aidan imamun fil fakari ma'ana shi yadda yake limanci a fiqh haka yake limancin talauci don kaka taba tunanin cewa wannan siffar ta talauci ba za a iya bin ba za a iya amfani da ita a rusa ka ba don haka sai ka yi taka tsantsan ku kiyaye wannan da kyau jama'a ko inda da kama za a tara maka ƙasa ne kawai tara maka ƙasa kawai za a yi a girmama ka a kamba maka ba bahaushe yake nufi da tara ƙasa shine a tara maka ka faɗo in ka hauta to babu shakka jama'a sai kun yi taka tsantsan Allah ya kiyaye sabi na bakwai al tughliqu 'ala al-'abdi abwab al-khair taftahu lahu abwab ash idan gafala ta sami bawa jama'a kofofin alheri gaba ɗaya sai su rufe duk kofofin sharri sai su bude Allah ya ce an kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wanda ya sake ya kafirce wa Allah bayan ya yi imani wannan mutum ya shiga uku wanda di ya kafirce wa Allah bayan ya yi imani ya yi ridda wannan mutum ya kaɗe illa man ukriha sai dai wanda aka tirsasa shi akan ya kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil imani a halin zuciyar shi tana cike da imani walakin man sharaha bil kufri sadra amma wanda ya kasance zuciyar shi tana cike da ainihin wato imani yana natsa da imani sannan Allah ya haskaka walakin man sharaha bil kufri sadra amma wanda hasken kafirci ya ainihin shiga cikin kirjin shi ina mana haka shine wanda kafirci ya mamaye kirjin shi fa alaihim ghadabun min Allah irin waɗannan mutane fushin Allah ya tabbata a kansu walahum azabun azim azaba mai girma ta same su zalika abin da ya ja Allah ya musu haka bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah sun fifita duniya akan lahira wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah madaukakin sarki baya shiryar da irin waɗannan kafiran ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne Allah ya rufe zukatansu wa sam'ihim da kuma jinsu wa absarihim da kuma ganinsu wa ulaika humul ghafilun waɗannan mutane su ne gafalallu kun jama'a idan kuka dubi ayan nan ta ɗibo duk wasu alherai na duniya da lahira gaba ɗaya sai ta tattara mutumin da ya samu kanshi a halin gafala Allah ya rufe mishi ƙofarsu mutumin da ya samu kanshi a waɗannan sifofi sai Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ta'abirin kafirci da zai shiga zuciyar shi sai ta'abiri da me da haske Ya ce walakin man sharaha bil kufri sadara mana sai zama kafirci ya zama mishi kamar wani haske duk wani alheri an dode mishi duk wani sharri kuma an bude mishi sai Allah ya ce la jarama annahum fil akhirati humul khasirun babu shakka a lahira waɗannan su ne suka tabi thaminan na takwas min a'zami khatar al-ghafla anna man ghafala anillahi aqabahu Allah bi an yaghfula an dhikrihi wa yattabi'a hawa wa yakunu amruhu dha'i'an ah, mu'attila yana daga cikin haɗari mafi girma daga cikin haɗura masu girma na gafla wanda duk ya gafala ya rabu da Allah to daga cikin ukubar da Allah zai afkar mushi da ita shine sai ya manta game da ambaton Allah ya manta da Allah sai ya koma ya bi son zuciyar shi sai al'amarin shi ya watse ku ji abin da Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah kai haƙuri da waɗannan da suka zauna suna bautar ubangiji safe da yamma waɗanda fuska Allah suke nufi da wannan ibada tasu wala ta'du aynaka an turidu zinatal hayatid duniya? kar ka kanka da nufin rayuwar duniya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina kar ka sake ka biyayya ko kai biyayya ko kar ka bi wanda ainihin muka gafalar da zuciyar shi game da ambaton mu watta ba'a hawahu ya bi son zuciyar shi wa kana amruhu furuta al'amarin shi sai ya zama watsatse jama'a wannan gaba abin da take nufi shine idan gafala ta same ka sai Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ka mu'amalance shi sai mu'amalance ka shi dai ya halicce ka ne don ka bauta mishi sai ka ƙi ya halice shi ne dan ka bi shi sai ka ƙi to yayin da ka tare ga hidimar kanka to sai mai da kai sakaran kanka abin da ya shafi kanka din ma sai ka manta da shi ku duba da kyau ku fara daga malamai masu kuɗi 'yan kasuwa 'yan siyasa yau malamai nawa ne suka manta da Allah masu kuɗi nawa ne suka manta da Allah masu mulki nawa ne suka manta da Allah me nake nufi malantar a baki ce bata kai zuci ba kudin nashi ba na taimakon addinin Allah ba ne mulkin nashi ba nufin tsaye da adalci a ƙasa Allah ba ne idan Allah ya tashi wulaƙanta shi da watsa shi sai zama ya fi kowa ilimi amma sai Allah ya mantar da shi karantar da iyalan shi ranar da ya mutu ranar gidan ya mutu gaba daya ranar zuriyar shi ta mutu gaba daya wannan ya faru kuma yana kan faruwa wannan yana alamta me yana alamta akwai rashin ikhlasi a cikin wannan ilimin nashi na haka kowa ya dawo cikin taitayin shi ka je wa'azin ƙasa baki ɗaya kwana nawa ne kwana biyu ko kwana uku kwana biyar da kai a cikin gidanka baka zauna ka karantar da iyalanka aya ɗaya ba don Allah akwai gafalar da ta wuce wannan kwananka biyar tare da su tun daga ranar litinin har ranar juma'a baka zuwa kasuwa baka zuwa aikin gwamnati baka komai a gidan kake kwana a nan kake wuni amma baka tara su kai musu aya ɗaya ba ko hadisi ɗaya ko matsala ɗaya ta fikihu amma tun daga birnin kabi za ka yi krosin Najeriya ka tafi har Adamawa ka je wa'azin ƙasa gaba ɗaya ko tun daga Adamawa za ka yi krosin ka je har birnin Kabi wa'azi ko tun daga Maiduguri za ka tashi ka je har Kalaba wa'azi na kwana biyu wa'azin ƙasa ku dubi yadda ka manta da sababin da ya sa ake ilimi shine ana ilimi ne saboda wa saboda Allah da ka manta sai Allah ya mantar da kai matar da ka kwanta da ita jiya da daddare ka nuna mata abin da ka je ka nuna mutane tafiyar kilomita dubu ɗaya. sannan 'ya'yanka haka sai a waye gari yadda ilimin naka a baki ne tunanin ilimin ba shi a kwakwalwarka sai Allah ya sa tunanin ilimi ma babu shi a gidanka sai zama atmosphere da ke yawo a gidan 'yan duniya na a kalli fim kaza ina ma da za a canza mana carpet ina ma da za a canza mana fenti gida ina ma da za a siyo mana talabijin mai flat screen wannan tunanin ne ga matan 'yan siyasa da matan 'yan boko da 'yan duniya sai zama kai ma malami tunanin ka ke tunanin su kenan a gidanka me yasa Allah ya maka sakamako ne daidai da mugun aikinka ga ilimin Allah baka amma sai zama ilimin ba na Allah bane ba kuma don Allah bane dan haka sai Allah ya saka sai ka manta da kanka na son ku gane wannan wata shimfidar mukaddima ce wadda na ce zan yi a ƙarshen wa'azin nan nawa a ƙarƙashin ayar nasullaha fanasiyahu suka manta da Allah sai Allah ya manta da su suka manta da Allah sai Allah ya mantashe su ya mantashe su me duk abin da zai jawo maka ci gaba sai ga ka manta da shi ina son ku duba da kyau ku gani sai ka je ga professor ne a jami'a ko doctor in ya zama babu ikhlasi a cikin ilimin nashi sai ka ga yana da lokacin da zai je ba da lecture a kowace university yana da lokacin sabbatical leave yana da lokacin da zai lecture koyaushe a cikin jami'ar da yake karantarwa amma dan shi yana nan yana kayan asamin ba shi da minti goma da zai koya mishi ko kun lura haka tana faruwa to ku aje wannan ya ishi malamai da masu ilimi masu kuɗi kajima mai kuɗi ya kai duk inda ya kai a wajen neman kuɗi da iya tattalin kuɗi da iya juya su yadda za su karu amma babu Allah a cikin wannan harkar tashi kuma ba dan Allah ba ne idan Allah ya so ya karya gidan kun san yadda zai yi sai mantar da mai gidan gaba ɗaya sai ki saka 'ya'yan shi a cikin harkar neman kuɗi sai waye gari ga kuɗin ya tara musu yana cikin tarawa katsam sai mutuwa ta zo mishi sai ya raba musu gado sai su cinye sai kowa ya koma sai ya sa hannu a aljihu bai da kokobo bai da hanyar da zai nemi kokobo kuma ba shi da hanyar da wani zai bashi ko kwabo domin kowa ya san cewa wannan gara ce in ka ba ka bashi me zai yi cinyewa zai yi saboda uban shi bai wa Allah hidima ta gari da kuɗin ba sai Allah ya mantar da uban daga ya koya mai yadda ake neman kuɗin jama'a kun lura da wannan in na ce kun lura ba ina cewa kuna lura ba ina cewa kun lura irin haka ta faru a wasu masu kuɗaɗe da wasu malamai to sai ka dawo 'yan siyasa haka mai mulki nawa ne ya kwanta ya mutu ko mai sarauta ta gargajiya kowace iri sai zama ba Allah yake nufi ba yana mutuwa sai Allah ya karya gidan shi sarautar ta fita daga gidan shi zuriyar shi su wulakanta ba fade mafi kaskanci a fadar ya mai da su ba a bakin komai ba wannan ya ishi kowa ya koma ya nazari na daɗe ina irin wannan maganar malaman ahli sunna ku ji tsoron Allah in na ce malaman ahli sunna nan ina nufin ba tun daga masu karantarwa a islamiyya har masu karantar da hadda har masu wa'azin masallaci tsakanin magariba da isha da masu wa'azin bayan asuba da malamai masu tafsirin azumi da masu zuwa kwasa-kwasai na ivc da sauransu kowa ya koma ya nazari ya ga yana karantar da matar shi na'am ba dole ne a gidan malami a samu malami ba don haka ce dole ne to statistic din ya rushe shi malamin shi kuma uban shi ba malami bane kakan shi ba malami bane ba wannan ake nufi ba amma me ake nufi ka ba su haƙƙinsu to bari ku ci duk wanda aka ba shi haƙƙin shi na ilimi a duniyan nan ko bai zama malami ba to ba jahili ba ne Allah ya sa ko kun san akwai irin waɗannan mutanen su ba malamai ba ne amma ba jahilai ba ne me yasa an sa su makaranta an karantar da su an ba su haƙƙi na ilimi ba su zama malamai ba amma ba jahilai ba ne ko kun fahimci wannan da kyau yau idan kai mai kuɗi ne yi wa ɗanka tarbiyya tarbiyya mafi karanci ita ce wane eh, tun da kai dan makaranta ne to ba zan ce ka ban makaranta ka koma kasuwa ba amma lokacin hutu ka rinka zuwa kana zama a kasuwa in ka tura shi ya zauna kwana uku kaga ya fara ɗaukar hannu rana ta hudu sai kai kwance ka gida ka ki zuwa ka bar mishi ka ga yaya zai iya sarrafa shagon shi zai alamta maka in ba ka shagon zai ci gaba amma a'a lokacin makaranta yana hutu lokacin hutu kuma fa yana ɗaki yana shan fm kai kuma kana ta fama ce fa ne kana mutuwa kuɗin sun daɗe shine shekara biyu gaba ɗaya sai sun watse kuma sai an cire gidanka daga cikin jeren giyar gidajen masu kuɗi sai gidanka ya faɗa cikin gidajen talakawa masu neman taimako ko zakka kuma wannan abin Allah ya ne wa mutane ukuba ne daidai da munin aikinsu shine in ilimin ne ba dan Allah ba sai Allah ya maka ba da haka ku ji wannan da kyau idan dukiyar ce haka idan sarautar ce haka ku karanta littafin sharhin arba'un hadis sa'id ibn al-musayyib aka kawo tarihin shi dangane da hadisin ihfazillaha yahfazka malam ya ce Sa'idu ibn musayyib ce wa dan shi zan ƙara bauta Allah saboda Allah ya kiyaye mini mutunci na game da kai sai jawo aya wa kana abuhuma saliha da gwargwadon yadda ka zama mutumin kirki da gwargwadon yadda Allah yake kiyaye zuriyarka dan haka jama'a kowa ya je nazari kana karantar da jama'a kana karantar da matan aure mataka kana karantar da ita kana karantar da ƴaƴan mata ƴaƴan anguwa kana da ƴaƴan mata a gidanka kana karantar da su kana karantar da samari ƴaƴanka samari kana karantar da su ya kamata kowa ya tsaya wa kanshi nazari akan haka muna magana akan gafla ne na daga cikin gafala Allah ya baka ilimi ka yada shi ko a ina amma ka manta da gidanka ko kun fahimci wannan gafalar yana daga cikin ghafla Allah ya baka kuɗi mutane masu ɗimbin yawa su koyi kasuwanci a ƙarƙashin ka kasan cewa wanda yake zuwa yake ɗaukan katan na siga a shagonka ɗan dako ne amma koyan kasuwanci yake a ƙarƙashin ka saboda da an zo an sai siga sai ka ce wane ne eh, ɗauki ka kai mai bakin titi kasuwanci yake koyo ba wai dako ne yake ba kawai kasuwanci yake koyo ana nan sai ka ji ya ce a wurin wane muka koyi kasuwanci amma dubi 'ya'yan shi babu wanda yake kasuwanci shine idan ka fusatar da Allah shine sai Allah ya sa ka manta da kanka game da abin da ya kamata ka yi Allah ya kyauta sannan na tara ghafla tana ainihin jawa mutane asara ta duniya da lahira mala yace tasi'an ahlul ghafla lahumul hasara yau hasara suna da asara ma'ana nadama a ranar asara a ranar nadama Allah yace وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر su game da wata rana ta nadama ranar cizon yatsa a yayin da Allah maɗaukakin sarki zai gama zartar da duk al'amarin da zai zartar wahum fi ghaflatin saboda su dinnan sun samu kansu a halin ghafla wahum la yu'minuna ba su yadda da Allah ba Allah ya ce inna na risul arba wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu muke gaje duniyar nan da waɗanda ke cikin duniyar gaba ɗayansu gare mu za su koma jama'a wannan hadisi babu shakka wannan afwan wannan ainihin aya babu shakka tana da matukar firgici akan cewa duk waɗanda suka gafala a nan duniya to za su yi nadama wannan gafala tasu a ranar lahira ita ce a lokacin Allah zai nuna musu yadda rayuwarsu ta kasance gaba ɗaya sai su rinka nuna sai su rinka ganin inda ya kamata su yi gyara a lokacin da suna da lokaci misali daga cikin nau'in jarabawa akwai jarabawa kacinci kacinci ko objectives ko ikhtiyarat sai a ce maka shin buhari president ne ko head of state ne sai ka ji abu ne mai sauki kawai sai ka ce president ne kana cewa president ne sai a sa maka zero shin shugaban ƙasa ne wato sardauna shin shugaban ƙasa ne ko kuwa premier ne ko prime minister ne shine shin sardauna head of state ne ko president ne ko premier ne ko prime minister ne sai ka ce shugaban eh, sardauna head of state ne duk ka ci jarabawa wannan zero to ba nan ne nadama take ba sai an zo an ce to shikenan yanzu ka riga ka ba da takardar an karba sai malamin sai zo ya ce number one amsar ita ce d buhari head of state ne ba president ba sai ka ce akwai yadda za ka gyara wannan cizon yatsa shine yau hasara Allah ya ce a gargadi mutane game da wannan rana duk wanda ya wata gafala a nan duniya abinda nake cewa kai malami da kake da kwana biyar da zaka zauna da matanka da 'ya'yanka baka karantar da su ranar lahira sai an nuna maka waɗannan ranakun sai ka ce kash dubanni gani can akan gada ba abin da nake na gaji ma da kwanciyar ashe da na taso na karantar da su kai co mal hasarati babu yadda za a dawo da wannan ranar na haka jama'a kowa ya je ya gyara kowa ya je gyara ina ganin yana daga cikin adalci shine bayan mun yi wa'azi da jama'ar gari su ji daɗi ko su ji haushi mu dawo mu wa'azantar da kanmu ko ba haka ba wannan matsalar tana daga cikin ciwon da ke damun malamai masu wa'azi da malaman islamiyya da kowaɗanne nau'i na hadda wani yana nan ya haddatar da 'yan mata ƙur'ani nau'i nau'i duk sun haddace da kira'o'i amma matar shi fa ta iya ba ya karantar da ita ba ita ya jibga mata aiki a gida ta yin aiki jama'a wannan hakika ce ko kuwa khayala ce ma'ana hakikan abin nan da nake faɗi yana faruwa ko bai faruwa a cikin suwa a cikin masu karantarwar kowa je gyara malam ya ce ga hadisi daga sahabi abdullahi dan umar wanda bukhari da muslim suka ruwaito bari ku ji jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sara ahlul jannati ila aljanna wa ahlun nari ila nari ji'a bil maut hatta yaj'ala bainal jannati wan nari idan yan wuta yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai a zo da mutuwa sai a aje mutuwa a tsakanin wuta da ainihin aljanna na'am mutuwa ko da a yanzu ba mujassada ba ce ba jiki ne da ita ba za a mai da ita jiki dan a ranar lahira abubuwan da ba a ganin su za su gano sallaka ta azhar ka ganta tun a kabari azumin da kake zai zo maka qur'ani da kake karantawa zai zo abubuwa ne waɗanda suke na ma'ana ne a nan duniya ko a ranar lahira za su zama mujassadai za su zama suna da jiki mutuwa sai a zo da ita a aje ta tsakanin wuta da aljanna summa yuzbah sai a kwantar da ita sai a yanka ta saboda wata riwaya ta sahihul bukhari da ta ce kamar rago wata riwaya ta muslim sai ta ce ragon ma mai ɗige-ɗigen baƙi a jikin shi da fari haka za a zo da mutuwa sai a kwantar da ita sai a yanka ta tsakanin wuta da aljanna ma yunadi munadin sai wani mai shela ya ce ya ahal jannati la maut yan aljanna babu mutuwa don ga mutuwar ta mutu wa ya ahal nari la maut ya yan wuta babu mutuwa fayazdada ko fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim dama yan aljanna suna cikin farin ciki sai farin ciki ya karu wayazdada ahlun nari huznan ila huznihim yan wuta kuma sai su ainihin ƙara bakin ciki akan ainihin bakin cikin su wannan kun ji hadisin nan ko to haka riwayar bukhari da muslim ta zo wa inda muslimin riwayar wannan hadisi ko yadda ta zo a cikin sahihu muslim an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya ƙara abu sa'idin yadda yace thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya karanta wannan aya wa anzirhum yau malhasara, kai musu gargadi game da ranar nadama iz qudiyal amru a lokacin da Allah zai gama yanke hukunci wahumsi hum ghaflatin a halin suna cikin ghafla wa hum la yu'minuna a lokacin da ba su da imani da Allah kuma suna cikin gafala a duniya wa ashara biyadihi ila duniya sai manzon Allah ya nune zuwa ga duniya ma'ana wannan rayuwar ta duniya ita ce za a koma maka da yadda ta faru a lahira sai ka ga ga wuta ga aljanna ga mutuwa an yanka ta kai kana cikin wuta wannan rayuwar ta duniya sai a nuna maka ita sai ka ɗauka cewa ina ma da za ta dawo da sai ka riske abubuwan da suka kubuce maka to jama'a yayin da Allah ya so mu kamar yadda yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi Allah ya so muminai da ya aiko musu da manzo cikin su yana karanta musu ayoyin shi kun ga waɗannan ayoyi da hadisan nan da muke karantawa shine son da Allah ya mana da sai a ban mu sai mun je lahira nadama ta faru ba yadda za a gyara ta amma dan Allah yanzu a ce malami ne ya zauna da kai bayan sallah a zahar ya maka irin darasin nan naɗa su. ya ce maka Buhari head of state ne ba president ba ne Sardauna premier ne ba president ba ne ya farfaɗa maka bayan awa ɗaya sai ce a zo a yi jarabawa abin da ya faɗan nan shi ya zo maka za ka yi nadama wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana jama'a complete package complete na duk gaba ɗayan abin da zai faru a kiyama sai da annabi ya gaya wa mutane babu wanda zai tafi kiyama a dukunkuna sai wanda ya kafircewa Allah da annabin shi anan in ba haka ba duk abin da zai faru tun daga ranar mutuwa da kabari da tashi da mahshar filin tashin kiyama da me da ita kanta kiyamar da wutar da aljanna da ruwan da ake sha a aljanna da ruwan da ake sha a wuta da abincin da ake ci a aljanna da abincin da ake ci a wuta sai da qur'ani da hadisi suka bayyana mana me ya rage to sai ai imani in aka kafirce jama'a ai bai kamata ba ma nadamar dan haka zaka ga nadamar yan wuta da kukan yan wuta baya ba Allah tausayi me yasa saboda sun cancanta nadamar ta same su kuma kukan ya yi daidai da ya same su jama'ar musulmi ya kamata kowa ya dawo cikin taitayin shi Allah ya kiyaye ashiran na goma iqtirabu sa'ati wal mauti lin nasi wa hum fi ghaflatihim kiyama za ta kusanto ta samu mutane suna cikin gafala tashin duniyar ma zai zo ya samu mutane a halin suna cikin gafala قال الله تعالى الله يجي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون متاني حساب سياقس أما سنة تكن غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون duk wani sabon abu da ya zo musu daga Ubangijinsu wanda ke tunasashe su ga Allah sai wannan abin ya same su suna wasa lahiyatan qulubuhum zukatansu kuma sun gafala zukatan sun gafala gafofin suna wasa tunanin kuma fa yana cikin rafkana a haka kiyama za ta zo ta samu mutane don haka wani kiyama za ta same shi yana zina wani kiyama za ta same shi yana luwadi yayin da wani za ta same shi yana cikin maye ba dan komi ba saboda gafla, ya je ya ce wa Allah ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye daga ƙarshe babu shakka waɗannan matsaloli da mala yake tattaunawa suna da matuƙar muhimmanci amma saboda yadda lokaci ya taho za mu saurara sai an zo gobe insha Allahu ta'ala domin gaba ɗayan littafin ne nake son ku yi haƙuri mu tattauna shi kamar yadda kuka ji dinnan domin wannan babu shakka gyaran hali ne ake so a yi game da mutane me ke sabbabar da mantuwa waɗannan abubuwan da ka ji mun tattauna a yau suna daga cikin dalilan da suke sababar da mantuwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe da wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik